أعوذ بالله من الشيطان الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستحق لجميع أنواع العبادة ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله وأهل الأرض أحوج إلى رسالته من جيش السماء ومن نور الشمس والهواء فقام بتبليغ الرسالة وآداء الأمانة والنسل للأمة حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الجر الميامين وعلى كل من اكتفى أثرهم واتبع سبيلهم إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاتك وسقوة الرمضان الله manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1437 yayin da ya daidai da ashirin da uku ga watan shida shekara dubu biyu da goma sha shida a wannan masallaci masjidu ahalul baiti wa sahaba a daidai wannan lokaci da muke gabatar da tafsirin alkur'ani a wannan masallaci masjidu ahalul baiti wa sahaba a wannan layi na hausawa a cikin wannan unguwa ta mutafidin wada a cikin wannan gari namu na kaduna inda muke gabatar da tafsirin alkur'ani muna roƙon allah ta'ala ya sa ƙur'ani ya zama sababin tsiranmu duniya da lahira muna cikin suratun nisa'i sura mai albarka mun tsaya aya ta sha tara jiya za mu tashi aya ta ashirin wa in aratta mustibida da zaujin makana zaujin بسم الله الرحمن الرحيم وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا kafin mu fassara wannan ayar kamar yadda aka sani wannan masallaci akwai kwamiti na marayu da yake ɗaukar nauyin kulawa da karatunsu da kuma taimaka musu musamman dangane da kayan sawa da abinci a cikin wannan wata na ramadan Nan ba da za a ci gaba da turo kuɗi a ciki wato sunan bankin ja'is sunan akan name ɗin shine masjidu ahlul baiti was sahaba akan nomba din shine 00 guda 4 sai 18 sai 4 sai 66 sai 5 wato 00 guda 4 1 8 4 6 6 biyar Allah madaukakin sarki ya ba da ikon taimaka Allah ta'ala ya ce wa in aradtum istibdala zawjin idan kuka nufin musanya wata mata makana zaujin a makofin wata mata wa ataitum alhali kun ba ita matar da za ku rabu da ita ihdahun na ɗaya daga cikin su in tsaran tarin kuɗi mai yawa Allah sai ce fala ta kada ku karɓa minhu daga abin da kuka ɗauka kuka ba su na dukiya she'an wani abu Allah ya ce a ta akudu na hu yanzu kwa karɓa abin da kuka ba su buhutanan saboda ƙirƙiran ƙarya ko ɓanna wa isman mubina da kuma zunubi mai girma wannan ita suke ce masa wato istifhamun ne wato al'inkari a taubisi wato istifham ne na inkari da kuma zargi cewa don me yasa za ka yi haka ya tabbata a cikin aljami'u uri a hakamil ƙur'an na abu abdullahi muhammad bin ahmad bin abubakar bin al-farh al-ansari da shamsuddin al imam al-qurtubi ya rasu hijira da shekara 671 yace lamma mada fil ayati al-mutaqaddimati yayin da ya gabata a ayat da ya gabata yayin da ya wuce a ayat da ya gabata hukumul firaqi alladhi sababuhu al-mar'atu wato hukuncin rabuwar aure kuma abin da yake kawo shi shine mace wa anna liz lallai miji yana da dama aka mal minha ya ɗauko hanyar da lallai shi kuma abin da ya kashe sai ta biya shi aka ba zalika bi zikirin firaƙin ladi a azzauju Allah sai ya ƙara biyo da wani hukuncin kuma idan an samu matsala daga ɓangaren mace wa bayyana annahu idza arada talaqa Allah ya bayyana cewa idan namijin ne yake so zai saki mace min gairi nushuzi ba tare da mace tana da mummunan ainihin wato mu'amala ba shine kan gare wa mijin wasu isharatin da mummunan mu'amala to falaisa lahu an ya tsaluba min hamala a wannan yanayin miji ba shi da dama kuma ya ce yana buƙatar wani abu a gurin matarsa yayin da ya zamanto in mace ka aure ta ba ta da mutunci shine Allah ya kawo wacce hanya to kar a rabu ka tashi ba ka ga tsuntsu ba ka ga tarko to a dawo ma da kayanka a rabu yayin da ya zamanto mace tana maka biyayya tana girmama ka haƙƙin da ke kanta na aure tana iya ƙoƙarinta gurin saukewa to kai kuma a matsayin ka na namiji yanzu ka ce kana buƙatar ka rabu da ita kuma kana buƙatar ka karɓo wani a gurinta Allah maɗaukacin sarki ya hana wannan shi yasa ya ce wa in arattu mustibidala zawji idan kuka nufin musanya wata mata makana zaujin a makwafin mata mata wancan maganar an gama shi yasa ya ce wa asa an takarahu shi an waye da alallahu fi khairan kasira to wa wannan harfin isti'naf ne sabon zance ne in harfu sharɗin ne wa jazmin tajzimu fi'ilaini mudari'aini mabniin ala sukun aradtum fi'ilun madin ne mabniin ala sukun litisalihi bi ta'il mutahaddika وتاء المتحركة ضمير بارد متصل بفعل مبني على الضم في محل رفع فائل والميم علامة الجمع ناقشين فعل الشر أيك شرعي استبدالا زي زمان تشين مفعول به أردت sannan istibdalan masdar ne na istabdala yastabdulu sannan zaujin zai zamanci wancan huwa mudafin zaujin zai zamanto shine mudafin ilayhi na haka Allah ta'ala ya ce wa in arattu mustibidala idan kuka yi nufin musanya wata mata makana zaujin a matsayin wata mata sana aka kawo makan shi kan shi zarfu makanin ne wa huwa mudafin sannan zauji mudafin ilayhi to wannan ayar da Allah madaukakin sarki ya faɗa shi kalmar zauji ana faɗa a cewa namiji zaujin a cewa mace zauji shi yasa ai a nan gurin ne yace wa in aratta mustibdala bi ce zaujatin ba makana zaujati sai yace zaujun makana mi zaujin wanda zaujin yana nufin mace ba namiji ba dan haka ana ce ma namiji zaujun ana ce ma mace mai zaujin duka ana ce musu zaujin a larabci amma idan qur'ani yace maka zaujin to yana komawa zuwa ga abu guda uku ne akan ce az-zawju ana nufin alƙarinu abokin haɗin mutum shi yasa Allah ta'ala zai faɗa ya ce uhshurul ladina zalamu ku tayar da waɗanda suka yi zalunci sai ce wa azwajuhum wa azwajuhum wa ma kanu ya'budun da abokan haɗin su da abin da suka kasance suna bauta kuma bayan Allah da haka zai ce min dunillahi fahduhum ila siratil jahim abin da suka bauta kuma bayan Allah ku shiryar da su zuwa ga hanyar jahimu idan an nuna musu ga hanyar jihimu sun kama ta kiryan-kiryan, suna kan hanyar Allah zai ce huhun ku tsayar da su innahum mas'ulun lallai sai an musu tambaya ma kafin su shiga wutar wannan shine abin da zai faru amma su yan shi'a sun ce waqifuhum sahabbai za a tsayar za a tsayar da su kafin su tafi jahannama sannan inna masu mas'ulun za a tambaye su akan shugabancin sayyidina Ali da suka kwace. a akan abin da za a tambayi a kan shi in kana karin littattafan shi a ka sha mamaki wallahi Allah ta'ala ya shirye da mu ne abin da Allah ya ce wa idan nufusu zuwujat idan kowace rai aka gwama ta da abokin haɗin ta da Allah yana faɗar abin da zai faru a alkiyama sannan akan ce azzauju ana nufin asintu bangarori guda biyu dan haka Allah ya ce wa min kulli shay'in khalaqana zawjayn la'allakum tadhakkarun kowane irin abu a duniya yana da negative yana da positive akwai mace akwai namiji da haka ana ce musu zauje ne shine Allah madaukakin sarki ya ce wa annabi nuhu hatta idza jaa amruna wa farat tannu sai da al'amarin mu ya zo na lokacin da zamu yi azaba yayi tandar waina ta fara bubbugar da ruwa qulna hamil fiha min kullin zawjayn ithnayn sannan muka ce wa annabi nuhu ya ɗauki kowane ɓangarori guda biyu ɓangare na namiji da kuma ɓangare na ainihin wato mace wa ahalaka illa man sabaqa alaihi alqawlu wa man aman wa ma amana ma'ahu illa qalil to wayannan bangarorin guda biyu sune Allah ya ce mana samaniyat azwaji min ad-da'an ithnayn wa min al-ma'di ithnayn kun ga bangarori kul az-zakari kul az-zakarayn harrama am al-unsayni amma istamalat alaiha alhamul unsayni nabbi'uni bi ilmin in kuntum sadiqin sai yace wa min al-iblis ne wa min al-baqari isnayn wa'annan yana nufin dangogi guda biyu dan haka Allah yace wa huwa allazi madda al-arda wa ja'ala fiha rawasiya wa anhara sai yace wa min kulli samarati ja'ala fiha zawjayn isnayn kowane dan itace a duniya Allah sai da ya sanya akwai negative akwai positive shi yasa an kai rashin sa'a ka shuka mangwaro namiji a gidanka baka shuka ta macen ba tasowa kawai zai yi ma baki baki ya tare ma gida Allah ya zama ma matsala kullum ya dinga jibga ma shara kai ba ka amfanuwa da komai sai dai wahala saboda namiji an fahimta ayi yi gushin lailan nahar inna fi zalika la'ayatin liqaumin yatafakkaru sannan akan ci azzauju ana nufin azzaujatu sune mata kawai kamar yadda Allah ya ce wa bashirin ladina amanu wa amilus salihati anna lahum jannatin تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج وأن أزواج أنا نفهم الزوجات ماتا الجنة كما يدى الله يتقل أو نبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها سيتي وأزواج mutahara da haka azwajun shine wa zawjatu wanda yana nufin ainihin wato mata kawai da haka nan da Allah madaukakin sarki yake wa in aradtum istibdala zawji idan kuka nufin musanya wata mata kana aure da mace kaji kawai baka santa kana so ka raba da ita makana zaujin zaka auro wata mata ka maye makofinta da wannan ta barkon wa atitum alhali kun ɗauka kun ba ihdahun na ɗaya daga cikin matan da ka auro ƙintaran kuɗi mai tarin yawa sai Allah maɗaukacin sarki ya ce to fala ta aka hu shai aka da ka karɓi komai a ciki shi sa saka ce wannan alwawu ɗin wato wawul hali wa ataitum alhali kun ba ɗaya daga cikin su tarin dukiya mai yawa ataitum fi'ilin wa fa'il ne ihda maf'ulun bihi ne na ataitum al'awwal wa huwa mudafun hunna mudafun ilayhi qintaran shine maqulun bihi sani to fala wannan fa'ul din ita ce waqi'a fi jawabin shart na inda Allah madaukakin sarki ya fara da shi la din kuma ya ce hani Allah madaukakin sarki na ka ta'khudhu zai zama fi'lun mudari'un ne majzumun bila annahiya wa alamatu jazmihi حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة ذاك والواو في محل رفع فاعل منه الجار والمجرور an zai shi ne mafulin bihi na ta'akhudhu dan haka jumla fi'liya فلا تأخذوا منه شيئا زي ده من في محل جزم جواب الشرط وجزاؤه na in da aka ainihin wato fara da shi wannan ne, da haka malamai suka ce idan an ce alƙinta ne ana nufin kuɗi mai tarin yawa kamar yadda Allah ya ce zuyina linnasi hubbu ash-shahawati minan nisa'i wal banina wal qanatir muqantarati min az-zahabi wal fiddati wal khayl al musawwamati wal an'ami wal harab kamar yadda ya ce wa min ahli al-kitabi man in ta'amalahu bi dinarin ko bi qintarin yu'addihi ilayka akwai wanda in ka dauki tarin kuɗi masu yawa ka bashi saboda yana da amana zai dawo maka da shi yadda ka bashi amma wa minhum man in ta'amanhu bi dinarin la yu'addihi ilayka illa ma dumta alayhi qa'ima akwai wanda in ka dauki dinari ma ka bashi to ba zai dawo maka da shi ba dan haka illa ma dumta alaihi qa'ima sai fa idan ka zamanto kana da muwazaba kana da nafi ka kabe tukunna ka sa min ido sannan zai dawo ma da kudin ka eh sai an yi dan ido da yalan ido da koren ido kuma abin da yake faruwa kenan saboda Allah ya faɗa cewa zalika bi annahum qalu laysa alaina fi ummin sabilu saboda shi bai yahudi yana ganin duk wanda ya ci kuɗinsa a duniya in dai ba bai yahudi ba ne to ya ci banza don su suna kiran kasu su ne sha'abullahi al tahira wai sune rindinan Allah mai tsarki haka duk wani mutum da suka kashe su suka ci kudin shi a duniya in dai ba yahudi bane sun ci banza Allah madaukakin sarki ya kiyaye haka duk maganar da kace ji ana ta yawo wai za a dawo da kuɗi da barawon zaune da ke ba duk barayi bane da barawon da aka dauka aka kai mai da barawon da ya dauka ya kai ba duk barayi bane duk barayi ne matsiyata dan haka ba za su dawo da kuɗin ba wallahi sai dai kawai a dai ta yin wasu abubuwa dai amma dai ba za su dawo in haka ne ai hana satar ya kamata su da karin gumo kudin tun da sun gane na sata ne kan masu bari ka shiga ƙasa da kudin sata Allah ta'ala ya sa mu dace saboda su suna ganin cewa idan sun ci kudin sun ci banza ba abin da zai faru haka suke gani to alƙintar shine kudi mai yawa abul fida isma'il ibn kasir yace wa fi hadhihi al-aya dalalatun ala jawazil al-isdaq bil mal al-jazil a cikin wannan ayar akwai nuni cewa za a iya sa sadaki kuɗi mai yawa ya ce wa kana umar wa ƙadi kana umar bin khattabi naha an kasiratul islam sai na umar ya hana yawan sadaki a zamanin shi ya tabbata a cikin al-maqsadul ali fi zawa'id abi ya'la wanda abu abul hasan nuruddin ali bin abubakar bin suleiman al-haythami wanda ya rasu hijira 800 da ainihin wato bakwai ya buɗe a wannan littafin nasa babun fi sadaki babun da ke magana akan sadaki daga masaruk yake cewa rakiba umar bin khattabin mimbar rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai yana umar ya hawa mimbarin annabi wata rana sun maƙala sannan sai ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane ma kun fi sadakin nisa'i me ya janyo ya zamantu an san sadakin mata yayi yawa ne wa qad kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wa ashabuhu bayan annabi da sahabbai sun kasance wa inna masadaqatu fi ma bainahum 400 dirham su sadaki a tsakaninsu bai wuce dirhami 400 ma duna zalika ko abin da ke tsakanin wannan yace falau kana al-iktaru fi zalika taqwa inda Allah azza wa jalla da a sa sadaki mai mugun yawa a gurin aure ta tsawa ne au makaramatan ko wani karamci bi tasbiquhum ba yadda za a ce kun riga annabi da sahabbai yace fala a'rifan na ma za da rajulin sadaka ala arba'ati mi'ati dirhamin ce, ba wani mutum daga yanzu zan ji labari ya zo aure da shi ya sa sadaki ya wuce dirhami hudu, sai na umar ya ce sai na ɗauki mataki a kansa don a sassauto da aure farashin sai ya kasa farashin ne sama ƙwale ce sun manazala sannan sai sai na umar ya sako daga kan mumbari bayan da aka tashi fa'atarat ratu, imar atun min ƙuraishi sai wata mata daga cikin ƙuraishawa sai ta sai samu sai da na umar don su shugabannin can da ba irin da yanzu ba ne wani rasul ɗan sako daga ƙasar kaisara ya taso ya zo ya ce a nuna masa shugaban musulmi na duniya aka zo aka nuna masa yin na umar gashi kwanci a ƙarƙashin bishiya yana bacci ya ga shugaban musulmi wannan shine amirul muminina amma gashi ƙarƙashin bishiya yana bacci shi kaɗai ya kalle shi ya ce masa adalta ko hakamta fa adalta fa aminta fa ninta ka yi wa mutane hukunci ka yi adalci ka samu aminci shi yasa kake zuwa ƙarƙashin bishiya kana bacci amma nan yanzu ga operation yaƙi ga operation kunama da operation jahannama da kakara da hawuya amma Allah ba za su iya bacci ba Allah ta'ala ya kiyaye faƙalar sisi ya amiral mukmini na haitan nasa ta ce ya kai shugaban shugabanmu ne ka hana mutane an yazidu an nisa a fi sadaqatihin ala arba'a mi'ati dirhamin akan daga yau ka yi doka kada wanda ya ƙara aure da shi ya sa sadaki ya wuce dirhami ɗari hudu ƙala na amsisi na umar ya ce mace e eh. ƙala sai ta ce amma ita ma an zalallahu azza wa jalla fil qur'an to baka ji abin da Allah madaukakin sarki ya faɗa a ƙur'ani ma fa ƙala sai ce fa na zalika a ina fa ƙala sai ce amma ita Allah azza wa jalla ya qul tace baka ji Allah yana cewa ba وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن إنطارا فلا تأخذوا منه شيئا Umar, sai Umar yake cewa, تيوا اللهم غفرانك Allah ina neman gafaraka kullun nasu afqahu min Umar wannan shi yake nuna cewa duk ilimin ka wata matsalar ta iya kubuce maka baka kai zuwa gare ta ba kuma ta fi komai sauƙi. to kuma shi da na Umar ɗabi'a sa kamar yadda wancan hadisin da wancan mutumin dan uwan uyena bin hisnin da ya zo gurin shi wanda majalisar sayyidina umar mahaddata ƙur'ani ne samari ko tsofaffi ya zo ya ce yabna laka laka wajhun inda hadin amir naga kana da girma da matsayi a wajen wannan shugaban kai min izini mana in je in ganshi ina so zan tattauna da shi da haka ba shi dama ya shigo majalisa yana shigowa yace ce hi ya da ya kaji ko wallahi ma tulqina aljazala baka ba mu kuɗi mu kashi sannan baka yin hukunci cikin mu da adalci kai azzalimi ne yana umar yace to wannan mutumin ba shi da tarbiyya ku kwantar da shi in ba shi kashi ya ka kalli dan aljannatin a duniya ka zo ka ce wa yaƙi adalci da aka kwantar da sai na umar da niyyar ya ba shi kashi don ya mai ladabi abdullahi dan abbas ya ce ya amiral mu'minin inna allaha azza wa jalla qala li nabiyyi khudh al-afwa wa amr bil urf wa a'rid an al-jahilin yace Allah ya ce wa annabin sa ka riƙi afwa sannan ka yi umarni da abu mai kyau sannan ka kau daga kai daga jahilai yace wa inna hadha min al-jahilin yace wallahi wannan wotar da ya zo yi maka alama ce ta jahilci yace wallahi ma jawaza ha umar hina talaha alayhi na rantsi da Allah Umar bai tsallake ayar ba lokacin da aka karanta ta sai ce wa kana waqafan inda kitabillahi waqaf ne sigatul mubalaga ne duk abin da sai na Umar yake a duniya idan ka ja aya kace Allah ya ce ko annabi ya ce to an gama amma yanzu wani zai ce billahi lillahi idan sama da ƙasa za ta haɗe shi ba zai haƙura ba ba ka ake ba qala thumma raja'a sannan sai Umar ya dawo farakibal minbar sai ya hau minbari fa qala ya siya ayyuhan nas ya ku mutane inni qad nahaitukum an tazidu an-nisa ni na hana ku nayi doka na ce da wanda ya ƙara fi sadaqatihim ala arba'imi'ati dirham akan dirhami 400 yace fa man sha'a an yu'tiya min malihi ma ahabba daga yau duk wanda ya ga dama duk abin da Allah ya hore masa a babun aure zai ɗauka ya bayar a matsayin sadaki zai iya ainihin wato bayarwa ƙala abu ya ala wa adunnuhu ƙala fa man tsabat ya fa’al haka sai na umar ya faɗa shi yasa duk da malamanmu na malikiya sun faɗi cewa sadaki daga ƙasa karya wuce rubu'u dina amma magana ta gaskiya shine sadaki ba shi da yawa a sama sannan ba shi da ƙaranci a ina a ƙasa saboda dalilan da suka tabbata a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aurar da wasu da abin da yake ƙasa da rubu dinar don musulunci ba abin da ya tsana irin a samu yaɗuwar zina cikin al'umma amma duk da haka malamai suka ce da za a taƙaita sadakin ya zamanto kare yawan da zai hana samari aure banna kuma ta yaɗa cikin al'umma da zai fi ina fata an fahimta wannan shine Allah sai yake fala akudu kada ku karba minhu daga shi wannan abin da kuka ba mata an wani abu Allah yace ata'khudhunahu yanzu kuka karba abin da kuka ba su ga hamza hamzatul istifham istifhaman kuma na at eh, wal inkari zargi Allah maɗaukacin sarki yake sannan musu Allah yake yawa mutum dan me zaka yi haka da haka akudu zai zamanto fi'ilun ne Muzari'un مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة والواو في محل رفع فاعل حوض زي من تشيني في محل نسب مفعول به بهتان كما wasu suka ce ko dai ya zamanto hal ne kai tsaye a ta aku zuna kwa karbe abin da kuka ba su buhutanan a halin wato kirkiran karya ko ko ya zamanto mafulli ajalihi ne a ta'khudunahum kwa kwaci abinda kuka ba su buhutanan saboda ainihin wato banna ko ya zamanto masdarun ne fi maudi ilhal domin daga bahata ya bahatu ne bahatan buhutanan bahatatan shine masdarin dan haka zai zamanto buhutanan sai zamanto mazdar ne fi maudi ilhal duka malamai na loga sun tattaura akan wannan ko ya zama maqulil ajalihi ko hal tsaye kai tsaye ko masdarun ne fi maudi ilhal Allah madaukakin sarki yake cewa fa karɓe abin da kuka ba su saboda kirkiran ƙarya wa isman mubina da kuma zunubi mai girma da haka bayan kasancewar bautar ko ya zamanto maf'ulin li ajalihi wa huwa ma'tufun alayhi sannan wa huwa mandud abin da ya biyo gaba wa isman mubina zai zamanto ainihin wato na adni na abin da Allah madaukakin sarki ya faɗa ainihin wato a baya wannan yana daga ciki Allah madaukakin sarki ya sa mu dace don haka aya ta gaba sai Allah madaukakin sarki yake wa kaifa ta'khudunahu wa kaifa ta'khudunahu wa qad afda ba'dukum ila ba'din wa aqadna malamai suka ce sannan Allah ta'ala ya yi inkari akan mazaje masu ainihin wato zalunci da kuma zunubi wanda suka kasance daga cikin al'adarsu da ɗabi'arsu annahum idza aradu tatliqa zawja idan suna nufin su saki mace ramauha bil fahisha sai su mata kadafin cewa mazinaciya ce hatta ta khafa har sai ta ji tsoro wa tashtariya nafsaha minhu bi tarkil mahar alladhi dafa'uhu sai ta fanshi kanta ta hanyar sadakin da suka bata yanzu ba za ta dawo tana maganan cewa ba kar a karbi wani a ciki na haka shi yasa suka ce buhutanun dinnan ko dai ya zamanto az-zulmu wanda magana ce ta abdullahi dan abbas da al'imam ibn qutayba suka ce botanin shine zalunci ko suka ce shine botanin shine banna wanda magana ce ta imam sujjad Allah ya ce wa kaifa ta yaya ya sake kawo wata jimla isti'nafiyya sabon zance alwawu wa isti'nafin kaifa zai zamanto ismul istifhamin ne mabnin alal fati fi mahalli nasbin hal ta yaya sanan istifhamin nan har yau lil inkari ne wata tawbih da mun muna da istifhami yakan fita daga ƙa'ida shi a larabci ya koma har zuwa ga ma'ana ɗaiɗe guda 28 idan ka koma littafin mittahun tafsir na abdullahi gwandu sai da ya buɗe ma wannan babi a cikin wannan littafin nashi mittahun tafsir sai da ya kawo cewa istifham yakan fita daga ƙa'ida shi ya shiga wasu babubbukan har zuwa ga wajen ma'ana guda 28 to daga ciki akwai wannan domin asali idan mutum yana tambayar abu ya kamata ya zamanto yana tambaya ne bai sani ba ko yana ba ta an fahimta to zai zamanto ne Allah yana tambayar abin da bai sani ba ai ba zai yi ba to dole ne duk lokacin da kaga Allah ya yi tambaya abu to ka bincika wace irin tambaya ce ba tambaya ba ce irin ta ko irin taka wanda dalilin da zai sa kaga muna tambayar abu shine wani lokaci rashin sani ne yafi yawa zaka ga muna tambayar abu amma ba yadda za a yi Allah maɗaukacin sarki kaga yana tambayar abu wai rashin sani nesa yake tambaya ba zai yi ba da annabi Musa yake dawowa daga garin Misra ko Madiyana zai dawo Misra ai Allah ya kalla annabi Musa ya ce wa ma ka biya minika ya Musa me a hannunka na dama me annabi Musa ya ce iya asaya wannan sanda ta ce Allah bai fi annabi Musa sanin cewa sanda ba ce ya sani amma ya tambaye shi ya ce wa ma ka biya minika ya Musa ce hiya a asaya atawakkau alaiha wa ahushu biha ala ganami waliya fiha ma'arib ukra wannan sanda ta ce in na gashi na ɗan dogara akan ta ina kakkaɓo ma dabbobi na ganye da ita sannan ina wasu bukatun na daban da ita ba shi bane dalilin da ya sa Allah madaukakin sarki ya tambayi Annabi Musa dan ya fi shi sanin me yake yi da sandar ina ba ta an fahimta to wannan yana daga ciki da haka Allah ta'ala ya yake ta'khudunahu za ku karbe abin da kuka basu wa qad afda ba'dukum ila ba'din bayan ku sashen ku ya amfani da sashi ta hanyar jima'i da ka suka ce nan kalman afda kinaya ne kamar yadda qur'ani zai ambaci kalman aula mastumun nisa yana nufin ko kuka yi jima'i da mata wannan ainihin wato kinaya ne sannan malamai suka ce kalman al'akhdhu a qur'ani idan ta zo tana komawa zuwa ga ma'anoni kamar haka akan ce al'akdu ana nufin alƙabul shine karɓan abu kamar yadda Allah ta'ala ya ce wattaku yawman ku tsoron wani wuri la tajzi nafsun an nafsin shay'an wanda wunin da wata rai ba za ta iya saka kamarai da wani abu ma wala tuqbal minha shafa'atun wala yu'khadhu minha adalin wala hum yunsaru Na ka al'akdu anan shine alqabul wanda ba za a karɓa ba wanda shine Allah ya ce wa id akhadha Allahu mithaqan nabiyina lama atitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum litu'minunna bihi wa latansuranna qala a aqartum wa akhadhtum ala dhalikum isri kun wa akhadhtum shine wa aqbaltum kun karba kuwa qalu aqaranna qala fash'alu wa ana ma'akum min ash-shahidin sana ci al-akhdhu da ma'anan al-habsu are abu kamar yadda yan uwan annabi yusuf suka ce qalu ya ayyuhal aziz inna lahu aban shaykhan kabiran fa ahadana makana inna naraka minal muslimin naka al'akazu akhdhu anan shine al tsarewa naka annabi yusuf da ya tashi yace qala ma'adallah an na'khudha illa man wajadna inda hu inna idan la sannan akan ce al a ƙur'ani da ma'anan al'azabu shi yasa Allah ce wa kazalika akhdhu rabbika haka azabar ubangijinka take idza akada alqura idan yayi wata alƙarya azaba wa hiya zalima inna aqadahu alimun shadidan azabar Allah tana da tsanani dan haka annabi ya ce inna Allah alayhim lil zalim hatta idza akadahu lam yuflitu Allah yana jinkiri da azzalimi sai lokacin da ya masa azaba sai zaman to babu yadda za ya kubuce masa irin wannan ne Allah ya ce wa qaruna wa fir'auna wa haman da ƙaruna da fir'auna da hamana wani qad a musa bil bayyinati musa ya zo musu da dalilai da hujjoji daga gurin Allah amma fastakbaru fil ardi suka yi girman kai a ƙasa a doron ƙasa Allah ya ce wa ma kanu sabiqin amma ba su tsere mana ba Allah ya ce fa kullan kowanne daga cikin su akasna bi zambi mun masa azaba saboda zunubin da yake da shi fa minhum daga cikin su akwai man arsalna alaihim hasiban wa minhum man akadathu sayha wa minhum man qasafna bihi al-ard wa minhum man agharqana Allah ya ce wa ma kana Allah liyuzlimahum walakin kanu anfusahum yuzlimun sannan akan ce al-akhdhu da ma'anan al kisa dan haka Allah ya ce kazzabat qablahum qawm nuh wal ahzab mutanen annabi nuhu sun karyata manzanni da ƙungiyoyi da yawa min ba'arihim wanda suka zo bayansu. Allah ya ce wa kullu ummatin bi rasulin bi rasulihim kowace jama'a kowace al'umma sai da ta yi hammu ta zabura saboda annabin da aka turo mata liya aku zuhu don su kama annabin su kashe na haka akan ci al'akazu da ma'anan alƙaslu shine ainihin wato kisa sannan akan ci al'habsu ko al'akazu da ma'anan ainihin wato al'asaru shine a tsare mutum ta hanyar bautar da shi Na haka Allah ya ce faidan salakal ashhurul hurum faqtulul mushrikeena haythu wajadtumuhum sai ce wa khuzuhu wa hasuruhum wa qaqudu lahum kull marsadin fa in tabu wa qamu salata wa atu zakata wa atu zakata fa khallu sabilahum inna Allaha ghafurur rahim dan haka ne nan Allah ya ce wa kaifa na hunaka al-aqdu anan shine al-qabul ya za ku karbe abin da kuka ɗauka kuka basu an fahimta ai wa qad afda ba'dukum ila ba'din alhalin sashin ku ya biya ma sashi bukata ta hanyar jima'i shi yasa a cikin ma'alimut tanzil fi tafsir alquran na al-imam al-baghawi wannan sunan sa muhi sunna abu muhammad al-husayn bin mas'ud al-baghawi imam al-bagawi ya rasu hijira 510 yace arada bihi al-mujama'a abinda Allah yake nufi cewa ya za ku karbi abinda kuka dauka kuka basu bayan ka riga ka kwanta da mace ka sadu da ita ka biya bukatar ka da ita an fahimta ayi dan haka yake cewa walakin la hayyun sai dai Allah yana da kunya yukanni akwai abin da ba a faɗarsa sai ai kinaya yace wa aslul ifda al wusul ila shay'in min ghairi wasiqatin asalin kalmar ifda a larabci shine ka duk zuwa ga abu ba tare da wani abu ya shiga tsakiya wajen saduwa da wannan abin ba shine ainihin wato al'ibda. na haka malaman balaga suka ce nan abda ba a ba'dhum ila ba adin kalamu kinayatun anil jima' wal arabu inma tasta'miluha fima yustaha min da kal jima' larabawa da amfani da irin wannan ne a lokacin da suke ganin kalma ana jin kunya bai kamata a fito karara a faɗe ta ba sai su amfani da irin wannan kalman da haka abinda Allah maɗaukakin sarki yake nufi wa qad abda ba'dukum ila ba'din alhali sashin ku ya biya ma juna bukata ta hanyar saduwa shi yasa wa ƙad jimla ce haliya dan alwawu din wawul hal ga kuma ƙad fi'il madin wato wato qad harfu tahqiqin ma a fi'il madin domin abda fi'il madin ne ba'du shine fa'ilu huwa mudafun kun mudafun ilayhi don haka jimla fi'iliya wa qad abda ba'dukum zai zamanto fi mahallin nasbin ainihin wato hal sannan Allah ta'ala ya ce wa akhadna minkum mithaqan ghalida sun daukar muku alƙawari wanda yake yana da ainihin wato girman gaske al-Imam Hassan da Ibn Sirin da da Qatada yace huwa qaulul wali inda al-aqdi shine maganar da wali zai faɗa na mace a lokacin da za a daura aure yace zawwattukaha ala ma akhadha Allahu lin-nisa' ala rijali min imsakin bi ma'arufin aw tasrifin bi isa na auren maka da ainihin wato na auren maka da ita alama akada Allahu lin nisa akan abinda Allah yake ruku yake karɓa na mata akan mazaji na alƙawari min imsakin bi ma'arufin ko ko dai idan zaka rike mace ka rike ta bi ma'ruf aw min aw tasrihuhum bi isa wajen rabuwa ma Allah yace ko dai a rabu ta hanyar insani ko ka rike ta bil ma'ruf yace Imam Sha'abi da Ikrama suka ce shine abin da aka ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan an zo ɗaurin aure yakin ci ittaqullaha fin nisa ku duk tsoron Allah cikin al'amarin mata fa innakum aqassumuhunna bi amanatillahi domin kun rike mata ne ta hanyar amanar Allah da haka duk lokacin da aka ɗauki yar mutane aka baka aure ka daina kallon kowa tukunna a duniya ka fara kallon amanar Allah a kanka yace wastahalaltum furujahunna bi kalimatillahi ta'ala an halatta muku farjin su ne da kalmar Allah wata kalma ce ita ce kalmar la ilaha illallah domin in duk garin nan za ka ɗauka ka bayar a matsayin sadaki don ka auri mace yayin da addini ya raba ku kai kana arni ita tana musulma zai yi ta aure ka ba zai yi ba to wannan kalmar ta shahada imarta da ta ita ta janyo saboda sadakin da aka bayar shi sa gabanta zai iya halatta a gare ka da ba don haka ba in duk duniya ka mallaka da abin da ke cikinta don ka ɗauko ka bayan ba yadda za a yi a ce wai to shikenan yanzu ta halatta don Allah ya ce la hunna hillu lahum wa la yuhilluna lahum ummu musulmin, maman Anas dan Maliku abin da ya faru kenan Abu Talha da yazo yana son ta zai aure ta tace ka kalle ka ka gani kai ga ka kyakkyawa ga ka da kuɗi kai ba ma irin mutumin da za ka zo ka ce kana son mace bane a ce ba a son ka yace amma matsalar ba zai in aure ka ba dan ni musulma ce kai kuma ba musulmi bane yace mata Allah magana da kike yi ba ki ga kuɗi bane ba ki ga kaya bane in kika ga kaya magana ta riga ta gama ko ba ka bane ya je shiryo ya duk hanyar da yake tunanin yake ganin a tashi basirar a matsayinsa na namiji kuɗi zai iya yin amfani ya tabbatar daga ƙarshe kuɗi ba zai ba da ya tabbatar kuɗi ba zai ba sai ta ce to idan ya yadda zai shiga musulunci ita kuma ta yadda musuluncin shi ya zama shi ne sadakin aure tsakanin shi da ita manzan Allah yana zaune ana karatu da sahabbai sai ya ga abu talha yana zuwa don ta ce ba za ta yadda ya musulunta tsakanin shi da ita bai je gaban annabi ya musulunta annabi ya zama shaida sallallahu alaihi wasallam ana zaune annabi ya hango abu talha yana zuwa ya ce na hango abu talha kuma da hasken musulunci a goshinsa ya zo ya shiga musulunci kuma fa hasuna islamuhu musuluncinsa ya inganta shi yasa da Allah ya saukar da lantana lalbirra birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun shi ya fara zuwa gaban annabi ya ce ya rasulullahi wa inna ahabba mali ilayya albayruha ina da dukiyar da na fi so ita ce bayruha kuma Allah ya ce ba za mu samu mataki na albirru ba sai mun ɗauki abinda da muka fi so mun bayar da haka ba abin da na fi so a duniya kamar wannan gonan da haka na bayar da wannan gonan sadaka saboda Allah kuma na danka ta hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to wannan yana daga ainihin wato ciki da haka malamai suka ce a cikin wa'annan ayoyin guda biyu akwai fa'idoji kamar haka abu na farko shine halaccin auren mace da ta biyu idan kana da auren wato jawazu tazawuji bisaniyatin halaccin mutum ya auro wato mace ta biyu walau kana yuridu an tafuna badalin anil ula koda yana nufin ta biyun ta zama musanya akan ta farko yana daga cikin dalilan da yasa annabi ya ce idan za a bada aure ka ba mutumin kirki idan yana son ta rike ta in bai san ta ba zai ci mutuncin yarka ba yadda ka bashi zai dawo maka da ita ko kuwa ai to wannan yana yiwa ne idan mutumin kirki ta ba in ba mutumin kirki ba ne kullum sai ya mata duka ya faffasa mata baki in zai duka masu ya yi bismillah ya fara shi yasa Allah ya ce wa in aratu mustibdala zawjin makana zawji kuma a iya samun haka ana zaune Ka ga mace ba laifin zaune ba na tsaye kai ka duk daga baya san da kake mata ka daina kuma idan ka ci gaba da zama da ita zaka cutar da ita to da ka cutar da ita gara kawai a yi auta sirihun bi Isa. ka rabu da ita ta hanyar mutunci in ka hango wata wacce kake so karka wulakanta ta ciki saboda ta waje ta cikin a rabuwar mutunci ka auri wacce za ka auro ina fata an fahimta wannan shine sannan abu na biyu waɗannan ayoyin suna mana maganan wato halaccin ba laifi ba ne a samu sadaki yawa a babin aure dan Allah ya ce wa atitum ihdahunna qintaran idan kun ɗauki tarin dukiya mai yawa kun ba ɗaya daga ciki sannan abu na uku waɗannan ayoyin suna nuna cewa wato haramun ne mutum ya karɓi wani abu daga gurin matarsa komai ƙarancinsa kuwa yayin da ya zamanto matar mutu ne kirkice ba ƙuntata masa take ba tana masa biya kuma yana da buƙatar ya rabu da ita ya karɓi wani abu a ciki dan Allah ya ce fala ta'khudhu minhu shay'a naka ladin annahi ya ce ga annaki rafi fi siyaqin nahyi da aka ta ya kunshi abu ɗan kaɗan da mai yawa da aka mazaje su sani idan kai ne ka ji da kanka ba ka san bace in duk garin nan ka ɗauka ka bata to haramun ne ka karɓi ko kwandala a duk kuma wanda ya karɓa ya ci to ya ci wuta balbal in an je lahira ya biya wallahi sai dai in ya tuba sannan abu na hudu a ciki shine akwai al'inkaru inkaru wato inkari mai tsanani da Allah ya akan wanda ya karɓi wani abu na sadakin matarsa ba tare da yaddarta ba ai a can farko a suratul nisa in mun karanta ba Allah bane yace wa atun nisa sadaqatihinna nihla fa in tibna lakum an shay'in minhu faquluhu hani'an in ba ita ta dauka ta baka ba to akwai matsala sannan abu na gaba na biyar shi yasa Allah yace wa kaifa ta'khudunahu ko a ta'khudunahu buhutanan wa isman mubina sannan ya kara mai misali wa kaifa ta'khudunahu dan Allah ya nuna cewa karban wani abun wani abun fa laifi ne mai girman gaske kan mutane su dauke shi ai ba wani abu bane sannan a cikin wannan ayar akwai wato al-isharatu ila sitr ma baina zawjayn nuni zuwa ga bangarori na ma'aurata guda biyu wajibi ne su dinga rufa ma kansu asiri shi yasa da Allah ya tashi bai fito da kalman kai tsaye ba shi kanshi sai ya ce wa qad abda ba'dukum ila ila ba'din dan haka yana daga cikin abin da wato yake faruwa na abin da ya kunshi a wato ibda shine namiji ya zo ya yada sirrin matarsa ko mace ta zo ta yada sirrin mijinta wannan yana daga ciki wanda wannan yana daga cikin abin da zai samu mutum ya samu masauki mafi muni ranar tashin alkiyama hadisi ya tabbata a cikin musnad na al-imam ahmad hadisi mai lamba ta 27583 asma binti yazid annaha kanat inda annabi inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallama war rijalu wan udu inda ku. annabi wannan matar tana gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ana karatu ga maza a gaba ga mata a baya faƙali sai manzan Allah ya ce la'alla rajulan ya ƙulu ma ya fa'alu bi ahali annabi ya ce takan yi akan samu mutum ya zo ya kwanta da matar shi ya amfani da ita sannan ya zo ya tara abokan shi yana ba su labari wala alla mar'atin tukhbiru bima fa'alat ma a ba mamaki akan samu a cikin kuku matan ita ma mace mijinta ya kwanta da ita ta zo ta tara mata 'yan uwanta tana ba su labari ga yadda mijinta yake yi da ita ta fa aramal qawm kowa sai sun koyar da kanshi da kowa ya sun koyar da kan sheki magana fa qultu sai ce sai na ce, i wallahi ya rasulullahi innahu la yaf'alna wa innahum la yaf'aluna tace wallahi matan nayi mazan ma nayi tace mazan na tara kau abokansu su ba su labari matan ma nayi sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace la fala taf'alu daga yau kada wanda ya tsara. fa inna ma mislu dhalika mislu shaytan kwatankwacin wanda zai yi amfani da matar shi ya zo ya tara abokan shi yana ba da labari ko kwatankwaciyar matar da za ta tara ƙawayenta tana ba su labarin yadda mijinta yake yi da ita annabi ya ce kamar shaidan ne laƙiya shaitanatin fi tsariƙin fagashiya ya haɗu da shaidaniya a kan hanya ya kwanta yana saduwa da ita wannan su yanzu na mutane suna kallo da haka kwatankwacin mutumin da yake wannan shine ɗabi'arsa wannan shine halinsa sannan ya tabbata a cikin al-musnadu as-sahih al-mukhtasar bi naqal al-adl an al-adl ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na muslim bin al-hajjaj abul hasan al-qushairi an-nisaburi wanda al-imam muslim ya rasu hijira 261 wanda shine asalin sunan littafin sa sahih muslim ya bude babu tahrim ifsha'i sirril mar'ati babin da ke magana haramun ne mutum ya ɗauko sirrin matarsa ya yaɗa hadisi ya tabbata daga abu sa'id na ya ce annabi ya ce inna min a sharrin nasu inda lahi manzilatan yau malkiyama mutanen da za su samu mafi sharrin masauki ranar alkiyama an rajula yufdi ila mar'atihi mutumin da zai biya bukatarsa da matarsa wa tufdi ilaihi ita ma ta biya bukatarta da mijinta thumma yanshuru sirraha sannan yanzu ya tara abokan shi ya bada labari ai ga yadda ake ga yadda yake yi ita ma ta tara kawai musamman su mata sun fi wannan matsala kana ganin su wani lokaci kamar suna da girma to in suka haɗu indiya akan wannan harkar ne to ba girma suke da shi ba ko kuwa wacce kake gani babbar cikin su ya kamata ta tsawatar idan sun haɗu isu isu sai ga ita ce a gaba gurin irin wannan fira Allah ta'ala ya kiyaye wannan yana daga ciki sannan abu na shida malamai suka ce wanda ke karkashin wannan ayar shine lalle kulla aure alƙawari ne shi yasa Allah ya ce wa akazna minkum saqan galiza da ka kulla aure da mace to ka dauko alƙawari wanda yake mai girman gaskiyar gaske kuma cika alƙawarin da ke tsakanin kai da ita wajibi ne dan Allah ya ce wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula wa aufu bi ahadillahi idza ahadtu a san da za a baka yarinya ba sai da aka yi alƙawari ba aka ce da ci da sha da waye da waye da waye duk kai yadda cewa za ka riƙe aka kinkimo alƙawari aka ɗora maka sannan daga baya ka zo kai watsi da shi za a samu matsala Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye sannan bayan wannan abu na bakwai shine gilzun nikahi ko gilzu aqdin nikahi wa annahu aqdin yajibu an yutamma bihi wato girman abin da ya shafi kulla aure na haka kulla aure abu ne wanda yake yana da muhimmancin da ya kamata a kula da shi shi yasa Allah ya ce wa akhadna minkum mithaqan ghaliza me yasa aure ba zai zama abu ne wanda ya kamata a kula da shi ba kowane dan a duniya duk wanda mamar shi ta kawo shi duniya ta hanyar aure ta gama tsare masa mutuncinsa a matakin farko kamar yadda duk wanda Allah ya jarrabe shi mamar shi ta kawo shi duniya ba ta hanyar aure ba to ta gama saka shi cikin jarrabawa to duk wanda Allah madaukakin sarki ya sa mamashi ta kawo shi ta hanyar aure duniya to ya gode ma Allah madaukakin sarki kuma ba wani da a duniya da zaka daga ƙarshe abin alfaharin sa shine ya shi dan sunna ne ba haka bane a babun aure ke sa muke faɗa mu ƴaƴan sunna ne ba a babun aure ba kadai yanzu duk wanda ka kalle shi kace kai ba dan sunna bane sanda za a aure mamaka to yana ganin kotu ce za ta raba ku da shi amma ya yadda a babin aure shi dan sunna ne amma a ragowar babubukan shi ba dan sunna ne ba haka mutane suke ba Allah ta'ala ya ce a aya ta gaba Allah ya ce wala tankihu wala tankihu Allah ta'ala ya ce wala tankihu daga yau kada ku aure ma na ba ukum abinda iyayenku suka aura minan nisa'i daga cikin mata illa ma qad salaf sai abinda ya riga ya gabata wanda kuke na jahiliya innahu fi yadda al'amarin yake kana ya kasance mutum ya auri matar babansa fahishatan wato mummunan aiki ne wa makatan sannan abin ne wa sa'a sabila kuma wannan hanya ta yi muni a ce kuma mutum ya aure ainihin wato matar da babansu ya aura shi yasa ya sake kawo isti'inafiya duka sabon nan ce wawa harfu isti'inafi la harfun nahiya wa jazmi tankihu naka fi'ilun ne mudari'un majzumin bila an nahiya wa alamatu jazmihi hasfin nuni li'annahu min al-af'al al-khamsa wal wawu fi mahall raf'in fa'il ma ismu mawsulin ne mabniun ala sukun fi mahall nasb maf'ul bihi nakaha fi'ilun madin mabnin alal fati aba'u shine fa'il huwa mudafun kun mudafun ilayhi jumla fi'iliya ita ce silatul mawsul la mahalla al hamil sannan jumla har waye wala tankihu ma nakaha aba'ukum min an-nisa'i isti'nafiya la mahalla al hamil al i'rab ya tabbata daga ainihin wato ash'as bin sawarin an adi bin sabit an rajulun min al-ansari qala yake cewa lamma tuwfiya abu qais yayin da abu qais ya rasu ya ani ibn al ibn al aslad wa kana min ansar yana daga cikin ainihin wato mutanen kirki a cikin ansar fa kataba ibnuhu qais imra'atahu sai ɗansa qais ya nemi matarsa fa ta ce cewa inna ma a udduka waladan wa anta min salihi qaumika ta ce ni ina kirga ka a matsayin ɗana ne kai kuma kana daga cikin mutanen kirki a cikin mutanenka ta ce amma walakin ni a ce rasulallah sallallahu alaihi wasallama fa Amiru. duk da haka zan tafi gurin annabi ba zan yi gaban kaina ba zan nemi shawararsa fa atat rasulallah sallallahu alaihi wasallama ta zo wajen annabi fa qalat ce inna aba qais tuwfiya lalle abu qais ya rasu faƙali sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce khairar ina masa fatan alheri sun maƙalar sartifi inna ibnahu qaisin khatabani wa huwa min salihi qaumihi sannan ɗansa yanzu ya zo yana nema na kuma yana daga cikin mutanen kirki a cikin mutanensa wa inna ma kuntu a udduhu waladan fa matara ta ce ni kuma ina ganin ɗana ne ta ce wa annabi ya kake gani shin zai yi dan mijina a ce kuma ya zo ya aure ni fa qala laha sai annabi ya ce mata irji ila bitiki goma gidanki ki je ki zauna ta je gida ta zauna sai Allah ya saukar da cewa la tanki huma ba uku. daga yau duk matar da babanka ya aura ya rasu ko daga kai sai ita a duniya babu yadda za a yi ka aure ta ta riga ta zama uwa kuma da mujarradin kulla aure ko ba saduwa ana cewa an ɗaura aure shikenan ta riga ta zama mata sai dai ka ainihin wato haƙura ba yadda ka iya shi yasa Sheikh Muhammad Aminu Shankiki yace na Allah ta'ala fi hadhihi al karima Allah ya hana a cikin wannan ayar mai karamci an nikahil mar'ati akan a auri mace allati nakaha al-abu wacce wacce uba ya aure ta yace amma anan bai yi bayani wato walam yubayyin mal murad bi nikahil ab hal huwa al aqd aw al watu shin Allah yana nufin sai an kulla aure ne ko ku saduwa ne yace amma Allah yayi bayani a wani gurin yace annasu man nikah yutlaqu ala al aqd wahdahu sunan aure ana faɗarsa akan kulla auren koda ba saduwa kuwa wa illam yahsun masis koda ainihin wato wata alaka ta shafuwar juna bai kullu ba yace Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu idan nakahtumul mu'minati idan kuka auri mata mu'mini kaga mujarradin kullu auren ku thumma tallaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alayhinna min iddatin ta'taddunaha sannan sai kuka sake su kafin ku shafe su shafa shine nan kafin ku yi jima'i da su to ba wani abu na idda da mace za ta yi kaka ki mace yanzu bayan sallah azhar an daura aure wata matsala ta taso kace ka ba su auren ka sake ta to bayan la'asar in wani yana so sai a daura auren dan ba wani idda da za ta yi fa malakum alaihin min iddatin duna ba wani idda da za ta yi yana ba ta an fahimta to mujarradin kulla aure da mace ko da saduwa ko ba saduwa su da matar ta haramta akan ɗa ko da ko daga ita sai shine a duniya Allah ta'ala ya shirye da mu ana nuna cewa lokaci yayi za mu tsaya akan wannan ayar gobe sai mu tashi akan ta wala tankihu ma aba ukum minin nisa'i illa ma qad salafa innahu kana fahishatan wa maqatan wa sa'a sabila da kuma wata matsala da zamu naƙasha gobe shin Allah ya hana mutum ya auri matar babansa to idan misali mutum mahaifin mutum ya ji yayi zina da wata ne zai iya aurenta ko ba zai iya ba matsalatun ayo bincike gowa a dawo subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh